sanar da ni abin da yake faruwa ina cikin tafiya ta babu ruwa na da kowa sai wannan mutumin ya min sallama sai na amsa sai ya miƙo min hannu saboda na ji wani yaro ƙarami da yake zuwa makarantar islamiyya ya ce amsa sallama yana da kyau a addinin musulunci ni kuma yana miƙo min hannu muka gaisa sai na ji bana nan kamar yaya ka ji baka nan je na kamar an yi sama da ni dan fulani ka wahalar da hukuma sanar da ni abin da yake faruwa. Ranka shi daɗe muna gaisawa sai na ji ya kwashe min 'ya'yan gwaiba na yanzu haka ba sa nan. Kai malam dawo masa da fitilin lantarkinsa ko kuma yanzu na cike maka OFR na tura ka kotu. Ranka yi daɗe yanzu ba ta yadda zan a su dawo sai dai a yi sauyi. Ah! Sauyi kamar yaya? A ciro naka a sa masa. Jar uba. Case close, five close, I dismiss you, ɗan fulani, kaci ubanka. Jangudo, tun da yanzu ka fahimci abin da nake koya maka, duk abin da na faɗa ka faɗi kishiyarsa da Hausa. Kama Allah. Rana. Dare. Sanyi. Zafi. Ruwa. Iska. Ashe Jangudo kana da ƙoƙari. Ashe malam baka da ƙoƙari. Ya isa haka Jangudo. Bai isa haka ba malam. Ubanka Jangudo. Uwarka malam. Baka ji ina magana Jangudo. ina ci kana magana malam yau sai na ci ubanka jama'a gobe sai na ci uwarka malam <laughs>